Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta nau'in bacteria da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis. Hepatitis dai yana nufin cutan hanta, wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka wanda shine detoxification, wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin ƙwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam, haka ma kuma abinci da abin da za mu sha ɗin da zai iya cutar da mu, to wannan wannan hantan yakan taimaka sai ya rage karfin su kuma ya kashe su ga baki daya sai ya bar mu da abin da muke bukata so yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan to kuma kenan ya fara taba irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi so ɗaya daga cikin biyu zai faru ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe wa'annan kwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi ko ma ya bari ga baki ɗaya saboda kwayoyin cututtukan sun kashe wa'annan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yayi yaƙi da cututtukan. Wannan shine a takaicen takaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta. To likita shin cutar hepatitis ta su kashi nawa ne? To hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri. Rabe-raben nan kuma za mu raba su ne gida kamar haka. Na farko dai za mu raba based on wato duration. Muna da acute muna da kuma chronic wanda aka fi sani kenan. Wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutar hantan a cikin wata shida yayi yi ƙasa wato a cikin sati ɗaya sati sati biyu wata ɗaya biyu uku hudu yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata shida ko da ma a zo a ce wata shida da sati ɗaya ne wata bakwai wata goma shekara ɗaya to ya dawo chronic hepatitis kenan so wannan shine babban ire-ire ko in ce rabe-rabe based on duration in shi amma kuma ba san haka ba muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi kamar yadda aka sani muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses hepatotropic viruses su ne wato ainihin cutan virus ɗin da suke suke sa cutan wannan hepatitis din amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta amma non hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda na jini ko na fata da sauransu haka wannan hepatotropic viruses din nan su ne wanda aka fi sani irin su hepatitis A hepatitis B C D tare da ma kuma E wato hepatitis A B C D E kenan non hepatotropic viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses Epstein-Barr viruses muna da irin su yellow fever viruses muna da irin su hyper simplex viruses duka wa'annan suna iya causing hepatitis sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba har da wa'ansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki ba dukan su dai viruses ne ba bacteria ba ba fungal ba ba kuma protozoa ba amma bayan su muna da wa'ansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis kuma muna da neonatal hepatitis yanzu an dauke su a gurguje gurguje ɗaya bayan ɗaya sai ne bayanin su insha Allah shin me ke haddasa cutar hepatitis hepatitis. Abin da yake haddasa hepatitis kamar yadda na faɗa akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E irin yadda suke haddasa hepatitis ɗin ko in ce virus ɗin hepatitis A da kuma da E yadda suke haddasawa suna kamanceceniya. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha wato ko oral route kenan wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutar hepatitis ɗin a ciki wanda Da wani wanda yake da cutan ya watsa wa mutane ta fannin kama a ce abinci ta fannin abin da mutum yake sha kuma an fi samu ne ko in ce an fi ganin su ne musamman shi hepatitis A da E din kenan ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari suke sayan abincin kan hanya be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi ko aka dafa shi ko aka hada shi ba wanda yake rufe ba kama a ce maka biskit da dan dama dama amma ga biredi ma wannan da mutum zai iya saya balle har mutum ya je yana sayan alal misali in su lemu ko kuma gyada ko mutum ya sai fura da nono ko na abu duk ba laifi bane amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'annan hepatitis A da E din so sai sa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati ɗaya ko kuma sati biyu da ya wuce so ga matafiyin da yake tafiya da gari zuwa gari wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba to za su iya samun wa'annan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E sai dai daɗin su in Allah ya yi to yawanci sukan warke a cikin ɗan satuka cikin watanni ba tare da ma an bada magani ba amma wata rana in ya kasance ba su warke ba to suka yi muni sosai har sai kasance cewa sun jawo illa ga hanta wani abu shi hepatocellular carcinoma amma wannan kan ɗauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba amma in dai ba a kiyaye ba tabbas in ya zo baya da wani standard maganin da zaka zo ka ce ga maganin shi shi sa rufin asiri shine yayin da mutum zai tafiya kada kasance ya sai komai a hanya kyanta ya samu ya dafa abincin shi ya tsara kayan shi a garin su ya sa a jakan shi sai ya tafi da shi illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftan su da kuma iya abincin su da korewancin su gurin tsafta da sauran su to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin to likita mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su hepatitis b da c suma suna kama sosai saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne jini yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda baya da shi kuma ya ake samun jinin su ne fannuka kamar haka fanni na farko shine yayin da mutum baya da lafiya jinin shi ya kasa sai aka samu wani wanda ba yi screening din shi ba wanda shi kuma yana da hepatitis sai ya baka jini to yayin da abin ya faru haka ko baka da hepatitis tun da ya baka jini leda ɗaya ne leda biyu ne ko mun kankancin shi ko da a ce a cikin sirinji ne aka ba wa jariri wani abu abu shi alucate kenan for example to zai iya ɗaukan wannan hepatitis B din ko kuma C din. Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutan to in namiji ya zo ya ɗauka wani namiji ya zo ya dauka ya zo ya ɗauka ya zo ya ɗauka da sauransu haka haka ma kuma in kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda biyu uku hudu biyar ko da ma a zo a ce matan shi ne to in dai yana da wannan cutan hepatitis B din ko kuma hepatitis C to zai sauke da saurin kuma watsa musu kuma akan same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye wanda musamman suke allurayya a jikinsu don su ji daɗin wannan abin shashayen da suke yi din to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi mika wancan ya mika wancan wancan mika wancan suna amfani da wannan sininji iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya mika wa sauran to sisa in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C abin da zai fara karkatowa hankali ka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai ko matsalolin wayan na hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni saboda yawanci su ne wanda sukan samu har da acute tare da kuma chronic wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum kuma yawanci su ne suke zuwa da consequences wato suke zuwa da manya-manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu a kai ba shi ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da din isa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization wato rigakafin su ga wanda bai da shi amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je ka yi wa'ansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban sai sa in mutum ya zo yi sai an yi screening in shi an tabbatar da bayi da shi kafin a bayar wato rigakafi ne ba wai magani ba shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B wato ABCD ba ka samu D din ba sai kana da B so in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis hepatitis B to ya sani cewa zai iya samun wannan hepatitis D din amma daɗin ta in ya kasance baka da hepatitis B ba za ka taɓa samun hepatitis D ba D for delta B for example beta yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B din nan kuma ya zo ya samu D a haɗe ana kiran su co-infection amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wa'insu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D ana kiran shi super infection wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan kenan sosai autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikinsu su amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga daukan cututtuka ya kara hantanka to shine yake kuma attacking hantanka wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka isa daga wato auto yana nufin automatic immune wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai sai shiga cikin hatta ya shiga cikin hattin sai ya fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi sai shi ma ya fara nunawa kuma ya fi wahalan sha'ani saboda ba wanda ya sai ce maka ga standard maganin shi saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kaman hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne to sai kasance cewa kuma sun ɗauka makamai sun zo suna yaƙi da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su kun ga kenan yan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi saboda wanda ya kamata su kai karan su ne suke attacking musu so that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune neonatal hepatitis neonatal hepatitis shine wanda ake samun su a jariran da aka haifa daga yanzu zuwa kwana 28 wannan kuma yawanci inda daga inda aka haifa haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsafta ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she is not on any treatment so ba amma ne za ta iya mika masa wata wani abu shi congenital hepatitis kenan amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi kamar yadda na faɗa na yi bayani akan non hepatotropic viruses wanda su ma cytomegaloviruses yellow fever tare da sauran duk wanda na faɗa su ma suna kwasan hepatitis to kada kasance mun manta da su mutum ya je ya samu baya da hepatitis A B C D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis ya tambaya wani iri na zuwa can masa ba a san wani iri ba bane a'a an sani sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne yellow fever ne herpes simplex virus ne ko kuma epstein barr viruses ne tare da sauransu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas nan za mu da sa'aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. Asaida sai da ce aka ce duniya ana ta wani kari, ba ana rawa kuɗi.